Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo da sauran batutuwa da suka shafi muhallin ɗan adam wanda naku Nasiru Sani zai jagoranta. A yau shirin zai mayar da hankali ne kan matsalar ƙarancin ruwa a yankin karamar hukumar wasai ta jihar Filaton Najeriya, wadda yanzu haka manoma da masu kiwo ke cikin halin ɗarɗar sannan kuma da wata matsalar da manoman masara ke fuskanta a jihar kano da ke ita ma arewacin najeriya da kuma shawarwar masana kan yadda za a shawo kan wannan matsala a wasai ɗin da dai kamar yadda ake fama da matsalar ƙarancin ruwan saman babban editan sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ya tattauna da wazirin wase alhaji muhammadu badamasi mahmud kuma ga yadda zantawar tasu ta kasance. Alhaji Muhammadu Badamasi Mahmud wazirin wasi. Me zaka ce mana dangane da batun maganar noma a yankin wasi? A gaskiya kamar yadda kace wasai kasa ne sosai na noma muna da ƙasa mai faɗi wanda tana iya kai jihohi uku ta kudu in aka hada saboda faɗin kasan kuma saboda albarkanta. To amma ina ganin saboda rashin kulawa na gwamnatocin da suka wuce abubuwan suna komawa baya kuma Muso yanzu da canjin yanayin da muka samu na yanzu musamman bana gaskiya abubuwan sai dai da guduma. Me kace nufi da canjin yanayi? Ranin ya yi nisa kuma ba tallafi daga gwamnati kuma kafin nan musamman bara da daminan bara da ta wuce ba tallafi daga gwamnati ko da irin takin nan da ai satin gwamnatocin suke sukan kawo taki at a subsidized uh, rate farashi mai sauki eh ana dan rage farashin saboda manoma su samu saya amma wannan ma ba mu samu ta anan ba aka muka yi so noman yana zuwa da wahala wa mutane muna neman ɗauki na gwamnati ko kuma satin organizations da za su iya kiyin in to abubuwan su mu samu saukin abubuwa. Ka taɓa batun sauyin yanayi, kana nufin ba a samun ruwan sama kamar yadda aka saba kenan? A ba ruwan sama. Ai ina jin yanzu ne ma da yake 'yan kwana biyun da suka wuce muka samu first second rain. Sai muka samu ruwa na farko da na biyu shine mutane suka fara clearing gonakinsu. Amma gaskiya canjin yanayin ya ya zo mana da ruwan sama ya ɗauki lokaci kafin ya sauka. Kamar ma yanzu ba a yi shuka ba kenan. a ba ai ba yanzu ne mutane ke gyaran gona. wanda da kuwa a watan uku ruwa ya sauka bai zuwa yanzu na jin ana nome ana noma ne wasu ma sun fara watan shida an fara ɗeba amfanin gona ko wanda suke da wuri don su yi so biyu amma bana na yanzu ne ake kokarin ai shuka to ana iya cewa matsalar ta shafi abincin dabbobi a wannan yanki kwarai da gaske ai bana abin sai dai Allah in ka ga dabbobinmu yanayin da suke dole wa'an suka mubin zuwa ta benue haka despite uh, rashin zaman lafiyar da ake ciki dole kawai mutane suka yi saboda nan dawai mutuwa suke a matsayinku na shugabannin al'umma me kuke wajen janyo hankalin wakilanku da ke cikin gwamnati ito idan aka ce wakilai idan tabbas wakilan kenan saboda ni ba na jin muna da wakilai a wasai an da yi zaɓe sun tafi amma da life abu ne ka zo ka gani da idan ka za ka san cewa eh lallai ba wani wakilcin da muke da shi a gwamnati amma faɗakarwa ana faɗa musu dole akwai takardun da muka inda live broadcast ne da sun da wolu da sun takardun da aka rubuta wa gwamnati yanayin abubuwan da ake ciki. A takaice yanzu me kuke bukata? Muna bukatan gudunmawar gwamnati. Gwamnatin jiya ko ta tarayya duka ta jihar da ta taraya saboda ina jin wasai kadai za ta iya ba da abincin da arewacin najeriya za su iya ci don a kurumin ba akwai lokacin da directly daga nan akan ɗiba doya a kai lagos don a fita da shi chinese nan da suke aiki an sukan zo su arrangin kafin aka zo aka ce watakila saboda taki ne da muke amfani da shi wasu doyan baya kyau a waje amma da daga nan ake directly ake yi wa doya a banda hatsin da ake nomawa kenan idan eh, da sauran hatsin ma kenan da kuma gyada a gyada kan har yanzu suna ana ana ana fito kamar shinkafa an so have decided a kawo milling machines ma anan ana yi suna ana sayan suna suna milling din shi ana ana saidawa to kaddara a ce shugabannin da ake so su fahimci wannan matsala suna sauraron ka kamar wani taimakon gaggawa kuke bukata eh taimakon ga da muke so kamar iri wanda ingantattun iri eh, eh, taki da tractors at least guda uku nan suna da muhimmanci a harkar noma kana ganin wannan zai taimaka wajen sake fasalin noma a wasi eh da kuma me ake kira da hausa ne capacity building sahar noman zamanin eh wa'annan ina jin allah ya da to komai zai dawo yadda ake musamman ga zo in da a samu tona ruwa ko da da rani ana noman rani in daminan ya ƙara da rani ana noman to za ka ga komai ya inganta. Idan muka koma ɓangaren ma'adinai ana iya cewa Allah ya wadata wasai da ma'adinai daban-daban wanda ya kai ga shugaban NNPC ya tabbatar da samun man fetur a yankin. Wani ƙarin bayani za ka yi wa jama'a kai? A wasai Allah ya azurta wasai da lead akwai kofa akwai zinc lead ba sai da zan kira shi da hausa ba anyway lead zinc da copper wa'annan kan da in abundance dalma kenan kuma za a iya samun azama a nan once because like uh, lokacin da mutanen akwai wasu kamfanin chinese da suke nan tun yi suna samun lead din suna samun kofan daga baya muka ji suna samun wa'ansu irin mani da ba su son su disclosing mu kowa ya sani wanda sun samun fita suke da shi wani to muna son gwamnatin sa ido a kan wa'annan ayyukan da ake ko kuma a allowing community eh, community involved harkar da suke to da gwamnatin za ta sa ido duk wani abin da aka ɗauka gwamnatin za ta sani kowa zai san abin da yake wurin amma ana samun wa'annan ma'adinan sosai kuwa To an ce bayan man fetur akwai zinari a wasi. Eh to, zinari dai in the course of uh, ayyukan ba ana samun shi a commercial quantity ba ne maybe sun fasanta amma abin da na nan a commercial quantity shine lead da copper mm. da zinc wanda in commercial quantity a wurin su yasa kaga tane sannan ebro suna cika dajin wurin yin bedu muna kyautata zaton gwamnati da ta da sa hannu cikin wannan harkar domin lura da shi yadda za za a samu domin ni na yi imani a wannan harkar ma'adinan zai iya tallafawa gwamnati wurin farfado da arzikin kasan gaskiya to anya ita wasai tana cin gajiyar wannan arziki kuwa da suna jin ai bashir ya kamata wani lokaci ka zo sannan ba ga da take karantarwa, ba wani abin da ake yaya ake haka gashi ana haƙarsa amma kuma yankin bai amfana da shi to mun akwai lokacin da za mu zauna a zauna a ce a yi community development but ina ganin daga can ma'aikatan sama akwai wanda suke ganin suna fifita su saboda za su sa hannu za su yi wannan aiki a karshe ba abin da za su yi suna ɗiba kayan su kuma ba wanda ya isa ya su ana magana za a ga takardar gwamnati ta ce ana tare su aikinsu. To idan gwamnati daga sama na ba da umarni amma kundin tsarin mulki ya yi tanadi akan kason da ya dace a dinga baiwa yankin da ake samun irin wannan arziki eh, ina kyautata zaton daga local government account at the end of the day akwai abin da suke ba su however muna siya abin nan zamanin siyasa ne yan siyasan su suka san abin da suke ci amma a matsayinku na shugabannin al'umma kuna da hakkin kare muradin mutanenku ina ganin sun ɗauki hakkin idan lokacin zaɓe ne shine za a kuna da hakki za a za a same ku domin ana neman jama'a amma wan za a gama za a ga yawanci masarautun faɗa suke da 'yan siyasa saboda suna ganin su sun fi karfi su ne yanzu Allah ya su ba wanda ya su sama da kowa. Waziri kamar ta wace hanya ya dace mutanen wasu su ci gajiyar wannan arziki? Ya eh, shi ne taimaka sa hannun gwamnati hmm. su taimaka. kaga za a samu abin wurin youth empowerment da kuma security na, na, wurin a ƙarshe wani sako kake da shi ga gwamnati da kuma mutanen wasi domin ganin sun ci gajiyar arzikinsu to sakonmu ga gwamnati da kuma al'ummanmu na ɗaya shine muna ganin muna da arzikin nan in da shekarar ɗari ana ɗibawa eh, da izinin allah suna nan in mutane suka sa hakuri muka ci gaba lokacin da muka samu gwamnati mai adalci watakila mutane za su ci gajiyar shi gwamnatin ma za su ci gajiyar shi amma yanzu na yi imani abin da ake fita da shi gwamnatin ma ba sai abin da suka fita da shi su je su gaya musu ga abin da suka fita da sun ga dama saboda corruption ya zama wani abu a kasan kuma ai ina son ya kamata mutane su sani hmm. da tarihin kasan nan yadda mu kasanta a ah, wannan masarautar da ke ganin ta fi shekara ɗari biyu a zaune amma yau ga nan a baya hanya babu ruwan sha babu wutar lantarki babu in ka zo ga trunk a road na federal government daga lantan zuwa wasai mhm. wala yanzu ruwa ya faɗi ba da za ka bar wasai ka wuce lantan mm. ba gada shekara hudu gada ya ruwa ya kwashe shi yau ba mu iya fita once aka ɗauke ruwa aka fara ruwa kenan ba hanya da anastar state government road ita ma ta lalace in ka bi in ba ka in ka yi sa'a ka fita button plate ka bai fashe ba in dai kana da kananan mota ruwan sha babu wutar lantarki babu rabonmu da wutar lantarki na da mun yi shekaru so ka duba tarihin wurin ka kuma abin da ke kasan da ake fita da shi amma a ce ga yadda mutane suke zama na yi imani yau ko da lantarki nan da ce akwai wuta zai taimaka wa mata wurin sai da ruwan sanyi dai a sa a fridge ana ana sai da fiye wata amma duk wannan rashin abubuwan yana da mai da mutane baya muna fatan gwamnati masu zuwa za su taimaka wurin kyautata wannan lamari alhaji muhammadu badamasi mahmud wazirin wasi mun gode sosai da wannan dama da ka bamu muna godiya lasa ya to wannan kenan a bangaren noman masara kuma manoman na masara musamman ma na rani sun ce an shafe shekaru masu tsaho suna fama da tsutsar wadda ake kira fall army worm a turance ko kuma da ɓandare a hausance wadda ke haifar musu da mummunar hasara kowace shekara a cikin shirin na yau za ku ji yadda tsutsar take daga bakin masana da kuma yadda take yin mummunar barna a gonaki cikin kankanin lokaci har ma da dabarun da ake amfani da su wajen yaƙi da ita. Tuni dai cibiyar harkokin noma ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta fara gudanar da gagarumin bincike kan tsutsar domin samar da sahihin magani da kuma matakan rigakafinta. Manoman masarar dai sun ce yanzu ne hankalin mutane ya fara kaiwa ga matsalar da suke fuskanta. Amma sun daɗe suna tafka asara saboda ɓarnar da tsutsar ke musu na tsawon lokaci. kamar yadda shugaban ƙungiyar manoman masara a jihar kano ambasada mun kai la garba ya yi wa wakilinmu ƙarin haske wannan abu ba yau ya fara ba da jimawa tun da muka samu wannan matsala na wannan abin da ake cewa daban dare ko kuma ce full army worm wannan kwaro ba karamin illa yake yawa masara ba domin a dare ɗaya zai iya cinye gona guda kuma kamar yadda na ce cewar ba muka fara fuskanta wannan lamari ba manomanmu da dama sun jima suna nema kansu mafita wajen magani amma gaskiya muna neman magani ta hukuma wanda zai taimaka wajen wannan yin wannan magani ka kamar yadda ka ambaci kananan hukumomi guda uku ko hudu a gaskiya abin ya wuce haka duk inda aka san an noma masara da ranin nan za ka je ka tarar da wannan kwaro yana nan kawai sai dai kokarin da muke kamar kullum yadda muke faɗa cewar manomanmu a jihar kano malaman gona ne a wasu guraren don haka su a banda asara da yake jawa sai mu ce da sai mu ce manoman mu sun saba da wannan sun san yadda za su yi maganin sa to abu ne da ya wuce misali kullun karuwa yake kullun gaba yake kullun abun gaba yake domin kullun ta'adin masara ke ba kaɗan ba kamar yadda na faɗa da farko cewar a dare ɗaya wannan kwaro zai tashi da gona guda gonar masara to baya ga wannan ne ainihin matsalolin noman masara yake fuskanta a wannan yanki a gaskiya masara matsala dai wannan ita ce babban matsala na matsala ta biyu wanda za a iya magance shi ne maganan taki iri ko alhamdulillah yanzu iririka ya zo da dama ana samun iri kamar dai magana ita wannan kwari akwai hukumar aikin gona ta a ƙarƙashin jami'ar ahmadu bello wadda ce kun kai wa hukumomi korafi game da al'amarin a kuka wannan a gaskiya ba mu kai kuka ba domin abu ne da daman ya riga ya bazo kuma alhamdulillah da damuna ma ba kasafai muka samu gudunmawa daga wata hukuma ko gwamnati ba in banda kungiyoyinmu da suke ba da magani na feshi don haka muka fi karfafawa kukan da damuna kabiru da Waki masani ne kan harkokin noma ya yi cikakken bayani kan yanayin tsutsar da kuma yadda take wa gonakin masara illa a kankanin lokaci wato masara tana fama da cututtuka da yawa ba ya tsaya ga wannan cutar ba wadda ake kira paul armyworm wanda daman ba cuta ce wadda ta fara yanzu ba manoma dai sun santa a yanzu musamman wannan nahiya tamu ba za mu ɗauka kano ba yanzu masara ta fara haɗuwa da wannan tsutsar ba amma dai yanzu hankalin mutane kai kai saboda barna da take yi a nan lokaci kamar yadda na faɗa cewa wannan eh, cuta ko in ce wannan tsutsa wadda ya kira fall armyworm tsutsa ce take farawa a farko za ga cewa kana shiga gonar za ga ta farfasa ganyen zai kasance ta yi huda a jikinsa to ba a nan abin yake tsayawa ba tana ƙara girma tana ƙara girman wannan huda ta jikin ganye wanda mun san cewa ganyen wannan masara yana da alaka da yabanya da za ta bayar gaba abu na gaba shine ba tana damun kawai ganye ba ne ta ci gaba za ta iya taɓa shi kansa karan masarar na biyu tana taba shi kansa goyon masaran wadda ka a ƙarshe abin da zai haifar cewa za ga ta huhu da shi kansa kwab ɗin na masara din ko ce goyon masara wanda a ƙarshe dai za ga cewa yabanya ba ta samu wadda ake so yadda ake so ba to illar wannan cuta shine in ta fara kana raina ta kana ganta kaɗan to kwana biyu kwana uku za ka ta mamaye gonar gaba da kuma abin tsoro da wannan tsutsa shine tunda abin ce mai motsawa maimakon ta tsaya gona ɗaya a fantsama take yi daga wannan gona za ta ce wannan gona zai ga cewa a cikin ɗan lokaci ta haɗe ta game duka wannan gurare gaba da kamar yadda ake ganin kamar local government ne ɗaya biyu a ba wannan ba ne gaskiya don kamar mun eh, aiki akan masara kamar shekaru hudu ko uku da suka wuce mun ga cewa wannan cuta tana nan kuma ba za ka iya sanin yaushe ta zo ba kawai za ka ga alamar cutar a wajen to sai dai kabiru dawaki ya ce sakaci na taka muhimmiyar rawa a game da yadda tsutsar ke yi wa gonakin masara illa duk da cewa akwai hanyoyin rigakafinta. Uh, idan ana wannan uh, abin da ake lura da shi shine uh, yawanci ba fiye daukar mataki da wuri gaskiya. Ya ci tura kenan ko kuma ce ya wuce inda ake. Sai abu ya ci tura. to wannan kuma yana haifar da matsala sosai ga manoma ko duk wani manomi da yake noma ko da wani masara kawai ba za mu ga cewa yana buƙatar ya samu banya da yawa kuma shine duk wanda ya bari cutar ta riga ta gama da gonarsa karce ce zai dan wataki to ya makara to ah, abin da ke faruwa da wannan ah, cuta kenan to yanzu akwai wani abu da za a iya yi kamar misali na rigakafi ah, domin kare gona ko kuma in ta auku akwai yadda za a magance eh hakika akwai ah, zan iya tunawa cewa a kwanakin bayan nan ah, a biyu zaria ah, ir institute sun yi wani bincike akan wannan cuta ko kuma in ce wannan tsutsa sun samo da sun zo da iri wanda yake in an yi amfani da shi ba lallai wannan cuta ta rika samun gonarka ba ba kuma su kaɗai ba gaskiya irin su IITE da sauran eh, manyan gurare wanda suke bincike akan aikin noma sun yi aiki akan wannan kuma sun samar da eh, solution ga wannan matsalar da take da da mafita ke an samar da mafita akan wannan abu saboda haka yawanci irin ma da za ka yi shuka a yanzu ya kamata a ce kana neman wanda yake da irin alaka da irin wannan cewa to ga cutar da take damun gwarin mu lokacin da muke a noma saboda haka ana buƙatar a samar da iri wanda yake zai maganta wannan matsala cewa ko da zai kasance cutar ta zo ko kuma ce tsutsar ta zo wajen ba za ta iya samun damar galaba akan wannan masara ta ba. Ganin irin asarar da manoman ke tafkawa duk shekara sanadiyar wannan tsutsa ya sanya wakilin mutuntubar wani ƙwararre kan inshora Salmanu Sabo shin ko akwai wani tsarin inshora da manoman za su iya yi don rage asarar? Hakika da akwai kuma abin da zan iya cewa rashin awareness ne na rashin wayewa na mutanenmu mutanen karkara saboda abu ne mai sauki a ce mutum ya duba ya shiga tsari na ita insurance saboda ita ce za ta baka kulawa da cewa irin wannan abubuwan sukan zo dama ita insurance tana kallon da me da me zai iya zame maka koma baya ta bangaren tsautsayi da asara so to idan aka kalli wannan sai a ga cewa to ya kamata kafin abin izo ka tanaje shi mene ya tanaji sai ka shiga tsarin ka je ka nemi masana abin insurance din gashi gashi gashi za su baka details na yadda za ka yi ka shiga tsarin yadda ko da Allah ya kawo nan iftila'i na fari kwari su cinye ma tsoro to kamfanin insurance zai zo zai biya ka. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman babban editan namu Bashir Ibrahim Idris da kuma abubakar abdulkadir dan gambo wakilinmu da ke jihar kanan tarayyar najeriya da suka taimaka wajen haduwar wannan shiri naku nasiru sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.